وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauci a jihar bauci a wannan yammaci na talata yau muna 25 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wani majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna nan cikin tafsirin suratul hajji da muna ayata ayata 28 kafin mu shiga akwai sanarwa akwai kwamitin wannan masallaci masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi waɗanda suke ɗaukan ragamar gudanar da wannan tafsiri da kuma sauran ayyuka da ake gudanarwa a wannan masallaci suna sanar da al'umma sawa'un nan cikin garin bauchi ko wajen bauchi game da buƙatar da masallaci ke da ita na wutar sola a solar power kamar yadda aka sani cewa harkar man inji ya yi tashin gauran zabo kwarai da gaske kuma da yawanci karatuttuka da ake yi da wasu activities da ake yi na wannan masallaci kai har ta salloli ma ana bukatar a sai kunna inji saboda rashin samun isasshiyar wutar lantarki <clears throat> da kuma rashin tabbas wani lokaci ana cikin yi ma za a ɗauki kaga wannan ba abin dogaro ba ne yayin da ake yin wani <clears throat> abu na na da'awa ko na karantarwa ko na sallah na ibada to dole a koma kan janareto to kuma shi injin yanzu ya zama shi ma rike shi tashin hankali ne saboda tsadar diesel kamar da kowa ya sani da haka babu wata hanya mafi sauki da za ta rage wa wato shi wannan kwamiti wahalhalu na na sayan mai irin samun wutar sola wutar sola kamar da aka sani idan aka riga aka sa ta to shikenan kusan an ɗauki wannan nauyin ko kuma zai yi sauki kwarai da gaske da haka sun nemi <clears throat> waɗanda za su zo su yi estimating ɗin abinda ake ganin masallacin na nan da kuma na can mata zai ci an yi estimating ɗin kusan abinda ya doshi miliyan hudu saboda haka muna kira ga 'yan uwa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon taimakawa su taimaka wajen a samar da wannan energy din idan mutum zai taimaka kai tsaye ne ya zo ya samu su 'yan kwamiti din yayi magana da su ko kuma idan yana da wani kamfani wanda yake kwararre tun da yawanci yanzu masu hali sun koma suna sa wutar sola ne a gidajensu saboda sun san yadda sha'anin wutar sola yake saboda in kana da wani kamfani da kai ta'amuli da shi kana iya kawo shi ya zo ya duba kai da shi kawai dai abinda ake bukata a gare wutar solar kawai saboda haka in akwai wata hanya da za ka iya samu wutar solar ba tare ma da 'yan kwamitin sun sa hannu a ciki ba to wannan ma duk bukata ne in kuma a'a baka da wannan hanyar to ka samu 'yan kwamitin su za su iya haɗa ka da waɗanda suke aikin wannan domin a taimaka sana kun mutane idan akwai wanda yake da wani taimako da yake ganin zai bayar duka dai kofa a buɗe take allah taimaka mana gaba ɗaya wannan bukata bukata ce da kusan dukan manyan musallatanmu suna da bukatar haka saboda yawanci muna dogaro ne da injin nuka wajen gudanar da ayyukanmu saboda ba ma iya dogaro da nefa saboda ka kunna fitulu ka kunna kyamarori ka dora akan nefa kuna cikin yi za a dauki sauraka komai naku ya tsaya kenan ko ya lalace ta haka ake dogaro da injinin nuka to su kuma injinan ka kaga yanzu yadda suka koma rike su kuma shi ma ya zama da wahalar gaske abu ne wanda ya yi tsanani kwarai da gaske don haka akwai bukatar a ce hatta sauran manyan masallatanmu na ko'ina ma wanda aka san cewa ana ayyukan da'awa a cikinsu ilmantarwa karantarwa a samu masu halin cikinmu su yi kokari a samar da irin wannan zai taimaka wa rage wa masallacin bukatar kudin mai da sauran abubuwa irin wannan allah ya taimaka bismillah أعوذ بالله من رجالا muna maraba da ɗalibanmu yan uwanmu da suka zo daga kano domin ziyartar wannan majalisi na tafsiri muna addu'ar yadda allah ya kawo su lafiya mai da su gida lafiya kuma ya sa musu wannan zumunci a cikin mizanin ayyukansu muna godiya ƙwarai allah subhanahu ta'ala cikin ayoyin da muke tafsiri a kansu ya umarci annabi ibrahim a.s. cewa ya shelanta wa mutane cewa su je hajji Allah subhanahu wata'ala ya ce masa ya tuka rijalan za su zo maka a ƙasa a ƙafafunsu wa ala kulli zamirin za kuma su zo a kan dukkan wani raƙumi mai ɗamamman ciki ko abin hawa wanda aka hora shi domin tafiya cikin gaggawa ya tina min kulle fajjin amik Allah ce za su zo daga kowane wuri mai nisa liyashhadu manafi'a lahum dan su halarci ababen amfani gare su dan su halarci ababen amfani da za su samu a wannan aikin hajji ko a wurin aikin hajji wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'alumacin su kuma ambaci sunan Allah a cikin kwanakin nan sanannu da su ne kwanakin a goma na farko na watan zulhijja wanda muka yi magana a kansu a jiya alama razaqahum min bahimatil an'am su ambaci sunan Allah akan abin da Allah ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima su ne raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi waɗanda da su ne ake yin hadaya da kuma su ake layya yayin da aka zo yanka su za a ambaci sunan Allah lokacin da ake yankan su wa yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am sannan sai Allah ya ce fakulu minha dan ku ci daga waɗannan dabbobi da kuka yanka Kuka ambaci sunan Allah lokacin yankansu wa at'imul ba'is al-faqir kuma ku ciyar da galabaitaccen mabukaci matalauci wanda yake cikin tsananin bukata ubangiji subhanahu wata'ala yayi umarni da cewa wanda ya yanka layyarsa ya ci daga cikin abin layyarsa ko hadayarsa ko layyarsa sannan kuma ya ciyar da alba'is alfaqir alba'is wanda ya kai matuƙa wajen bukata wanda da ka gan shi da ka gan shi ka ga alamar bukata tare da shi daga yanayinsa da tufafin da yake saye da shi wannan shine alba'is alladhi zaharat alaihi atharul bu'si da ka gan shi zaka ga alamun rashi da babu da talauci a tare da shi yanayinsa da irin kayan da yake jikinsa wato talaucinsa ya bayyana a fili saboda tsananinsa alfaqir wanda ba shi da komai ko kuma koda yana da shi ma bai mallaki abin da zai ishe shi ba abin da ya mallaka ko rabin shekara ba zai yi masa ba to wannan shi ake ce masa alfakir wasu daga cikin malamai suka ce alba'is shine wanda talaucinsa ya kai matuka kuma shine din da ya alfakir wato waɗannan sifofi guda biyu an haɗa su ne domin a sifanta mutum ɗaya shine wanda yake galabaitacce kuma talaka wato talaucin da yake tare da shi ma har ya bayyana a fili ya kai tsanani saboda rashi ba haka ma waɗannan sifofi guda biyu aka raba su da juna ba tare da sanya wau a tsakaninsu ba ba ce wa at'imul ba'isa wal faqira ba sai aka ce al ba'is da nuna maka cewa sifa ce ta mutum guda daya wanda talauci ya kai masa talauci har ya bayyana tare da shi saboda tsananin talaucin wannan ambatan al faqir na ba'is al a tare domin a motsa mana da ainihin tausayin da yake cikin zukatanmu a gaya mana cewa akwai cikin mutane waɗanda talaucinsu ya kai talauci da ka su ma to ba sai sun maka bayani ba yanayinsu kaɗai yana maka bayanin cewa ga halin da suke ciki to waɗanda ya kamata ka tausaya musu abinda ka yanka na layyarka ko na hadayarka to in ka cika tuna da su su ma ka ciyar da su wannan yana nuna maka cewa wato ciyar da wanda yake cikin matsanancin bukata ya fi falala akan wanda bai kai shi bukata ba wato sadaka sadaka ga wanda yake cikin tsananin bukata ta fi falala akan wanda bukata su ta tsananta ba don haka aka hada alba'is sannan kuma aka ce alfaqir sannan da Allah subhanahu wataala ya ce fakulu minha ku ci daga wannan Abin da kuka yanka na hadayarku na dabbobin da kuka yanka na hadaya wanda yana nuna halaccin wanda yanka dabbar hadaya sawa'un hadayar nan ta wajibi ce ko ta ɗau'i ce ya halatta ci wani abu daga jikinta wato a nan halaccin bai taƙaita a kan hadayar da take ta ɗau'i kaɗai ba har ta farilla mutum ne ya aikin hajjin tamattu'i ko ya aikin hajjin kirani da ake bukatar dole sai ya yanka a wannan hajjin to idan ya yanka abin da ya yanka na hadaya to zai iya ɗaukan wani abu daga ciki ya ci ba wai sai kawai hadayar da take ta ɗawu'i ba shi wani ta ɗawu'i daman wannan bil ijma an yarda cewa za ka ci saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta maka ka ci daga abin da ka mallaka wannan kuma mallakinka ne ya halatta ka ci da haka wannan haka nan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi dangane da layya dangane da naman layya annabi yace kulu wa at'imu waddakhiru kulu wa at'imu waddakhiru a wata riwaya yace fa kulu waddakhiru wa tasaddaqu kulu ku ci wa at'imu kuma ku ciyar waddakhiru kuma ku ajiye wato ku ci ku ciyar kuma ku ajiye a wata riwayar wannan riwayar tana cikin sahihaini hadisin salama ibn al-aqwa akwai wata ruwayar a cikin sayi bukhari muslim da sunan nisa'i hadisin abdullahi ibn waqif annabi yace fakulu wa dakhru wa tasaddaqu ku ci ku ajiye wani abu daga ciki kuma ku yi sadaka da wani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yanka dabbobin hadaya lokacin da ya tafi hajjinsa ta bankwana hajjinsa guda daya ya yanka abin hadaya raƙuma ɗari ya yanka raƙuma sittin da uku da hannunsa sauran kuma ya bar sayidna ali radiyallahu ta'ala anhu ya yanka shi ya yanka masa a madadinsa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a yanko wani bangaren tsoka daga kowanne abin yanka da ya yanka a dafa a bashi ya ci saboda ka ya daga namar wannan layyar sannan kuma ya sha daga romanta haka imam muslim ya rawaito a hadisin jabir ibn abdullah hadisi ne dogo wanda yake sananne don haka mustahabbi ne kamar yadda wannan yake nunawa mustahabbi ne sunna ce ga wanda ya yi layya sawa'un layyar ta wajibi ce kamar wanda ya yi hajjin kirani ko ta tamattu'i kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga abin hadayarsa kaga a hadayarsa ta wajib ta wajibi ce tunda hajjin kirani yayi hajji yayi na kirani wato ya hade da umarar da hajjin yayi su tare wannan shi ne ake kira hajjul kiran to annabi shi ya yi saka yankan da zai yi a wannan hajjin yanka ne na wajibi amma duk da haka za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci daga wannan to haka nan yankan da yake na mustahabbi wato ga wanda ya misali hajjin ifradi ko ka kawai dai ma ya sayi dabbobi ya ce a yanka saboda a rabawa mabukata to wannan shi ma ya halatta mustahabbi ne a gurinsa ya ci wannan ita ce maganar da dama daga cikin magabata kuma ita ce maganar da yawa daga cikin malamai sabanin al'imamu shafi'i wanda shi ya tafi akan cewa idan yankan hadayen nan na wajibi ne to mutum ba zai ci daga wannan naman ba saboda wannan naman ya waje ba ne da ihramin da ya yi ya yi ihramin tamattu'i ko ya ihramin kirani to wannan naman ya waje ba daga wannan ihramin ne don haka ba shi da rabo a ciki sai dai a ba wa talakawa mabukata haka kamar wato kamar kamar yankan da zai na kafara yankan fidiya an san yankan fidiya wanda ya yankan fidiya baya ci daga cikinsa to haka nan ya ce wanda ya yanka na hajjinsa ta tamattu'i ko hajjinsa na kirani imamu shafi'i yana cewa ba zai ci daga wannan ba to amma wannan sabanin a sauran magabata da kuma sauran malamai wanda suke ganin cewa ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambance ba tsakanin hadayar yadda aka yi ta ta wajibi da wacce ba ta wajibi ba bai ce kada ku ci sai daga wadda ba ta wajibi ba bai faɗi haka ba cewa ya kawai fakulu wadda dakhiru wa tasaddaqu ku ci wani bangare ku aje wani bangare ku yi sadaka da wani bangare sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a dunkule saboda haka babu wani dalilin warwarewa a ce in ta wajibi ce ba za ka ci ba sai in ba ta wajibi ce sannan zaka ci wannan babu wani dalili sannan kuma aikinsa shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ko ta wajibi din ce zaka ci saboda shi ya jin ne kuma aka yanka raƙumi tun aka yanka raƙuma aka soke raƙuma 100 kuma ya rika cewa a rika yankan masa daga naman wannan raƙuma gaba ɗaya ana sawa a tukunya ana dafawa ana bashi yana ci kuma yana shan romansa to kaga wannan dalili ne da yake nuna cewa babu wani bambanci tsakanin hadaya ta wajibi ko hadaya ta abin nan abin da ya jawo abin da ya sa ubangiji subhanahu wataala ya wannan umarni na cewa ku ci fakulu minha saboda a zamanin jahiliya kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyi na magabata kamar ruwayar ibrahim ibrahim nakha'i ya faɗa nan muqatil ibnu suleiman shi ma ya ambaci wannan cewa a lokacin jahiliya in suka zo suka yi hajji to duk yankan da mutum ya yi a dalilin wannan hajjin to ba zai ci ba suna haramta wa kansu cin naman da suka yanka na hadaya to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya soke wannan hukunci nasu na jahiliya cewa dan yi hadaya to ka ci daga abin da ka yanka sawa'un na na ne ko kuma na wajibi ne ba na wajibi ne al-hafiz ibn kathir a tafsirinsa yana cewa wasu daga cikin malamai ko wani daga cikin malamai ya kafa hujja da wannan aya akan wajabcin mutum dole in yayi layya sai ya ci wani abu daga namanta cewa dole ne idan mutum yayi layya to ya yanki wani abu daga naman ya ci saboda Allah subhanahu wataala ce faqulu minha tunda yace ku ci to wajibi ne mutum ya ci to shine ibnu kathir yake cewa wa huwa qaulun gharibun wannan magana ce wacce take bakuwa ma'ana magana cewa da ba ta samu goyon baya daga sauran malamai ba cewa don mutum ya yi layya wajibi ne sai ya ci daga abin da ya layya wannan ba babu wata hujja akan wannan abinda yawa daga cikin malamai suke kai kamar yadda ibnu da ke cewa wallazi alaihi al'aksaruna an annahu min babin ar-rukhsati wal istihbab abinda da yawa daga cikin malamai ko mafiya yawancin malamai suke kai shine wannan cewa ka ci sauki ne kuma mustahabbi ne ka ci wannan yahya ibn sallam a cikin tafsirinsa ya yi ruwaya daga sa'ad ibn abi waqqas ya kasance duk sanda za a yanka masa raƙuminsa ko aka yanka masa raƙuminsa na dai yasa to kafin ma ya bama wani sai ya fara ci sai ya fara ci kafin ma ya bama wani kuma mustahabbi ne a kasashe shi wato naman da aka yanka na na hadaya ko na layya mustahabi ne mutum ya kasa shi gida uku kashi daya ya ci kashi daya kuma ya bayar kyauta kashi daya kuma ya bada sadaka wato ya kashi daya ya yi amfani da shi kashi daya kuma ya yi kyauta da shi kyauta shine ka ba ma wani wanda ma kasancewa ba mabukaci ba ne shine kyauta ka ba ma masu wadata su ma sun yi yankan su da su kansu ka ba su kashi ɗaya kuma ka yi sadaka da shi shine ka ba wa ka ba mabukata saboda hadisin da ya gabata kulu wa at'imu wa tasaddaqu kulu ku ci wa at'imu ku ciyar ku ciyar ma'ana ku bayar kyauta kamar wanda zaka yi baki da za su zo ranar sallah gidanka ka ebo wani abu da ka yanka ka kawo musu su ci kaga wannan ba sadaka ba bace wannan kyauta ce sannan wata saddaku ku ba ma wasu waɗanda suke mabukata wannan shi ne maganar da aka ruwaito daga abdullahi dan abbas da kuma abdullahi dan umar kuma shi ne ra'ayin imamu ahmad da imamu shafi'i cewa a mustahabbi ne ka kasa naman layyarka gida uku kashi ɗaya ka ci kashi daya yi kyauta da shi kashi ɗaya kuma ka yi sadaka da shi a in da za ka ci mafiya yawa wato ka ebi mafiya yawa daga cikin wannan kaso ukun ya zama naka ne na cinka da iyalinka wani ba laifi kai ba ya halatta ko kuma ka ifi mafiya yawan ka ce duk wannan sadaka za a yi da shi rabarwa za a yi shi ma wannan ba kai laifi ba abin da dai ya fi inganci shi ne rabawa gida uku din akwai waɗanda suke cewa za a raba shi gida biyu a ci kuma a yi sadaka to amma wannan babu wani ruwaya da na samu daga sahabbai cewa sun raba gida biyu abinda aka yi ta samu daga wajen su ne rabawa gida uku gida uku an ruwaito daga nafe. shi kuma daga maulansa abdullahi dan umar allah kara musu yarda yake cewa a zahaya wal hadaya thuluthun li ahlika wa thuluthun laka wa thuluthun lil masakin wato naman layya da kuma naman hadaya thuluthun laka ka dauki kaso daya naka ne wa thuluthun li eh, ahlika kaso daya na iyalanka wa thuluthun laka kaso ɗaya kuma sulusi shi kuma naka ne wa thuluthun lil masakin kaso ɗaya kuma na mabukata wannan ibnu hazm ya fitar da wannan asar din kamar yadda yake cikin littafin sa al-muhalla saboda kaga ana abdullahi dan umar ya ce a kasa gida uku kasa gida uku kaso na farko eh, na iyalanka kaso na biyu kuma naka ne kaso na uku kuma na mabukata ne haka ibnu abi shayba a cikin al-musannaf da at-tabarani sun rawaito daga alqama ibnu waqqas shi kuma daga malamin sa abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake yake alqama yake cewa abdullahi dan mas'ud yakan aika shi da raquma raquman layya idan ya aika shi wato ya hada shi da raquman layya wanda zai je a yanka a can a can maka shi kuma yana madina zai bayar a tura a tafi lokacin hajji bayan an gama hajji sannan ake yanka hadaya to a yanka masa su a can to yakan umarce shi da wannan duk da cewa in yi wannan baya haramta wa kansa komai irin abin da ake haramta wa mahajjaci wato dukkan al'amuransa da suke na halal yana ci gaba da su ba zai zama kamar mai ihrami ba tunda yana madina sannan sai ya umarci alkama ya ce da shi idza balagat mahillaha an yatasaddaqa thuluthan ويأكل ثلثا ويبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتبة بن مسعود ثلثا يتي كسوء بس أكو wato ya yi sadaka da kaso ɗaya bisa uku da zarar aka yanka dabbobin nan ya yi sadaka da kaso ɗaya bisa uku kaso ɗaya bisa uku kuma ya ci a bukatarsa kaso ɗaya kuma ya aika wa ɗan ɗan uwansa shine abdullahi ɗan utba ɗan mas'ud to kaga haka abdullahi ɗan mas'ud aka samu yana kasa naman layyarsa gida uku haka nan waito daga abdullahi dan abbas kamar yadda ibn kudama cikin almuguni ya kawo shi cewa ruwaya ce ta abu musa al'asfahani asfahani a wani littafinsa alwaza'if al-wazaif da sanadi mai kyau da sanadi kyakkyawa yake cewa abdullahi dan abbas yana bayanin sifar layyar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa wa yut'imu ahla baitihi ويطعم فقراء جيرانه الثلثة ويتصدق على السؤال بالثلث النبي صلى الله عليه وسلم إن يي ainihin alayya yakan kasa ta gida uku iyalansa ya bar musu kashi daya kashi daya kuma ya aika wa mabukatan maƙotansa da suke daura da shi ya aika musu kaso daya kaso daya kuma masu zuwa roƙo a ciki yake ba su to malamai sun yi saɓani game da kasa wannan gida uku shin za a kasa ta a silasan ne wato sulusi sulusi ko kuma kashi uku kawai za a yi akwai bambanci tsakanin a yi shi sulusi sulusi wato bai ɗaya? a kasa ta kashi uku daidai wa daida wannan a silas? akwai kuma kasa su salasan a kasa shi gida uku maka ce kashi gida uku ba lalle ya zama daidai wa daida ba a daidai ga kashi na farko ga na biyu ga na uku to malamai sun yi sabari dangane da da wannan ba duka sanda aka kasa abu uku yake zama daidai wa daida ba wannan shine kaso salatan kaso aslatan shine sulusi guda uku wato a kasa shi daidai wa daida gida uku kowanne ya zanto daidai dan uwansa abinda duk muka samu na ruwayoyi daga magabata babu wani abin da yake nuna cewa suna yin wani abu na keke da keke wajen aunawa a ce in an tashi sai an tabbatar da cewa kashin nan daidai yake da na biyu na uku daidai yake da na ɗaya wato babu wannan da muka samu daga abin su kawai dai an ce suna kasawa gida uku saboda haka anan kasawar za ta koma ga shi wanda ya yi layyar ne da yadda waɗanda zai bawa abin da ya yi layyar da shi idan ya zanto buƙatarsa wato gidansa babban family ne babban gida ne akwai kawuna da yawa a gidan ah, bukatarsa tana da yawa ila ta waɗanda zai ba wa makotansa to shi kenan sai kaga kasansa sai ya girma in kuma ya zanto a'a bayan allah da suke bibiyarsa suna so ya san musu suna da yawa sauraka kaga anan kasansu sai ya fi yawa sauraka ya danganta da bukatar idan buƙatar shi ce tafi yawa shi na sai yawa idan buƙatar wanda zai taimaka wa ne tafi yawa sai zanto kasansu kuma ya fi yawa amma dai kasawar ba dole bace akwai ruwaya wadda tana cikin sai abin jami'u tirmidhi wanda za ta iya zama asir game da wannan inda hadisin buraida inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kulu ma badalakum kulu ma badalakum wa at'imu wa dakhilu kulu ma badalakum ku ci yadda kuka ga dama kaga anan ba a takaita kaga wani wato takaitaccen kaso ba aka ce iya shi zaka ci ta kai kulu ma badalakum ku ci iya wato bukatar ku iya yadda kuke so sannan wa at'imu wa dakhiru ku ci ku ciyar da wanda kuke ganin za ku bawa sannan kuma ku aje abinda za ku aje a farko farkon lamari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a ajiye naman layya sama da kwana uku ba a cinye shi ba saboda haka duk abin da mutum ya yi na layya annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kada a ajiye shi ya wuce kwana uku in ba ka da bukata to ka bawa wanda ke da bukata to daga baya annabi sallallahu alaihi sallama ya shafe wannan hukunci aka ce to mutane za su iya ajiye shi sanda duk suka so su yi amfani da kayan su aka ce wannan shekarar da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan hani akwai tsananin bukata ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to daga baya kuma abubuwa da suka saisaitu suka daidaita sai zanto an bar wa kowa zabi ya ajiye iya san da ya ga dama in ma zai ajiye har wata layyar ta zagayo to wannan duk san ransa ne yana iya yi ya zo a cikin ruwaya sahihai ne annabi ya ce fakulu wa dakhru wa tasaddaku ku ci ku ajiye ku yi sadaka a watar wayar a sahihain hadisin jabir kulu wata tazawwadu kamar waɗanda suka je hajji suka yanka a can annabi ya ce ku ci kuma ku yi guzuri wato kuna iya ebo naman ma ku dawo da shi madina in kuna bukata saboda haka shi naman layya ana ci ana sadaka a ciki ana kyauta a ciki ana ajiyewa kuma ana yin ma guzuri in za a yi tafiya daga cikinsa ya zo a cikin sahihaini hadisin salama ibn al-aqwa annabi ya ce kulu wa at'imu wa dakhiru saboda haka kamar dai yadda imam malik ne yake faɗa imam malik yana cewa la hadda fi ma ya'kulu wa yatasaddaqu wa yut'imu al-fuqara wal aghniya in sha'a nayyan wa in sha'a madbukhan al-imam malik yake cewa babu wani wato iyaka ba wata iyaka ta abinda zai ci ko ya yi sadaka ko ya ciyar da mabukata ko ya yi kyauta ga mawadata ma'ana ba a yi masa wata iyaka ba aka ce ga iya abin da za ka ci ga iya abin da za ka yi sadaka da shi ko ka yi kyauta da shi ga iya abin da za ka ajiye ce babu wannan haddin babu wannan iyakar abin abu ɗaya ke sannan kuma ba a iyakance masa a kan ɗanye zai bayar ba ko da fafi ko abin nan gasashe ko soyayye ba a yi masa wannan ba ya ce in sha'a nayyan in ya ga dama ya raba danye wannan ganin damansa ne wa in sha'a matbukhan in ya ga dama ya bayar da shi bayan an dafa wannan duka mutum yana da damar yayi wannan abinda dai kawai Allah subhanahu wataala anan ya yayi umarni da shi umarni kuma na halacci umarni na ibaha ba umarni na wajabci ba shine a ci fakulu wa at'imul ba'is al faqir ko wa at'imul qani' aw al mu'tar saboda haka anan Allah subhanahu wata'ala abin da yake umarni da shi shine a ci kawai zahirin aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana nuna cewa a wajen layya ana son yalwata wa iyali ana son ka yalwata yadda zaka samu isasshe a abin nan ka ba wa iyalin ka ci ka ba wa makotanka gwargwadon abin da ka samu da wanda zaka yi layya ko zaka yi hadaya mun ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hadaya da raƙuma ɗari kaga ƙarewar yalwatawa kenan a hadaya da raƙuma ɗari amma layya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta ne da raguna guda biyu ƙosassu raguna biyu ƙosassu imam muslim ya fitar da hadisi a cikin sahih muslim hadisin sauban yake cewa zabaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiyatahu thumma qala ya thawbanu aslih lahma hadhihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka abin layyasa sannan yake cewa ya thawbanu aslih lahma hadhihi ka gyara mun wannan nama ka gyara mun wannan ka gyara mun wannan falam azal ut'imuhu minha hatta qarib al-madina wani a halin tafiya ne halin tafiya ne sallah ta kama layya ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka abin layyarsa kuma ya rika cewa sauban ka yanka mun wannan ka gyara shi ka bani ka yanka wannan ka gyara shi bai gushe bai yana ci har suka zo madina to shine ibnu abdul bar yake cewa wannan hadisi yana nuna ya halatta ka ajiye na mallayya tunda inda ya rabar to babu maganar cewa suna tafe yana cewa gyara mun naman nan ka bani ya nuna cewa an ajiye yana nuna halaccin ajiyewa kamar yadda yake nuna halaccin yin layya a halin tafiya halaccin yin layya a halin tafiya haka ibn abdulbar ya kawo a cikin littafansa al-istiskar da at-tamhid haka ne shi ma al-qadi iyad ya maimaita wannan magana a cikin littafinsa ikmalul mu'lim wanda ya yanka an ce ya ci ya kuma ciyar da mabukata zai iya amfana da fatin layyar wato fatin dabbobin layyarsa zai iya amfana da fatar sa ya je mai ta yi buzu ko a yi masa gafaka da ita ko a yi masa da duka wani abin da yake bukata na amfani da wannan fatan ana iya masa ita ana iya masa ita a kamar a wancan lokacin da suke yin hatta tantuna ake yin kayan sawa duk za ka iya yi da waɗannan Abin da <clears throat> aka hana shi ne ka sayar bai halatta ka yanka ba ka sayar da fatar abinda ka yanka ko kuma ka biya mahauci da ya maka yankan ko ya maka gyaran ka biya shi da wannan naman ko ka biya shi da fatar wannan bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin hadisin al al-bukhari hadisin ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ni in tsaya wajen yanka abin ɗinsa wajen yanka raƙuman hadayarsa sannan ya ce da ni ka rabar da fatin ka rabayar da abubuwan da suke kanta irin su sirdi da sauransu sannan kuma kada ka ba wa mahautan da suka yi aiki a kansu kada ka ba su komai ma'ana a matsayin kudin jinga amma ya halatta in ka biya su ka biya su abinda suka yi na aiki to kuma ka ba su in ka ga dama ka ba su daga cikin naman tunda su ma dai suna cikin alba'is alfaqir din suna cikin masu bukata matalauta saura abinda aka hana ka shine ka biya su duk da cewa akwai wasu malamai suna ganin cewa hatta wannan kyautar ma kada ka yi su su kuma su yi maka rage ganin cewa sun yi maka aiki ka ɗau fatar ka ba su ko ka ba su kai da kafa su kuma su ga cewa to tunda suka yi maka wannan ihsan ka musu wannan ihsanin ba za su yi dan maka rage a aikin da suka yi maka to kaga wannan kuma kyautar taka ta shigo cikin biyan to shi yasa wasu malamai suke cewa ma kada ma a gwada sun yi sun gama biya su su tafi to amma dai a magana dai mafi inganci cewa a biya su din biyan daban in an biya su babu laifi daman ba za ka ma fara ba su ba har sai kun gama ciniki ba tunda cinikin nan tun farko ma za ku yi su ba lalle ma sun san za ka ba su ba saboda ka an kun yi ciniki za mu yi maka a kaza suke ragunan kaza mu gyara maka fede maka mu gyara maka a dubu goma shikenan an gama ciniki saboda ka in an gama suka gama kaɗa dubu goma suka ba su kaga don ka kawo wani abu na nama ka ba su babu maganar cewa kuma wannan ya sati maka rage tunda ka da sun riga sun karɓi kuɗinsu kuma a wannan marar ba da muke ciki irin wannan zuciyar ma ba kowa ke da ita ba mafiya su ba kyauta ba ko me za ka musu amma kai sa'a ba a samu masu yanka suna koyewa ba a sa abin da yake faruwa kenan wanda zai sace maka kaga ai ba maganar wajen ka masa kyauta maka rage a ina so ila malamai suna maganar irin na zamanin su can amma mu illa ma na wa qalilun ma hum ba a ce babu mutanen kirki ba akwai su amma kuma su ne yan kaɗan sai ka ga an zo an ba wa mahauci sai an sa masa mai gadinsa ana yi kuma ana zara masa ido shi ma kuma yana sata ido zai zo da yar jakarsa yana yi kamar ya yanke wani abu sai ya ciki to kaga wannan harka yi tunanin cewa wai zai maka rigi ai ba magana zai maka rigi saboda in za ka yi masa alheri ka yi masa kawai amma ba wai ka ji tsoron wai wannan zai sa ya dubi idan ka ya ce ya maka rigi ba sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa man yaqbu tafahum wal yufun ce sun maliya ta fasahun sannan su cika ayyukansu na hajji waliyofonu zorahun kuma su cika alkawuran da suka yi waliyattawafu bilbaitul atiq kuma su yi dawafi ga wannan da daddan daki ko yantaccen daki Allah subhanahu wata'ala <clears throat> ya umarce su akwai yar qadiya da zan dan ayi taliki da ita kafin wannan a dangane da yanka mutanen da suke tafiya hajji wasu sukan tambaya game da kudin da suke biya na abin layyarsu za a biya kudin abin layya wasu matun daga nan za su biya a wasu bankuna na musulunci da ake karba wasu kuma in sun je can tun a madina za su biya akwai bankun tanmiya bankun islami littanmiya idb suna da wannan windo din da za ka iya biyan abin layyarka kuɗin layya ko kuɗin hadaya ko kuɗin fidiya duk ana biya a wurin to wasu sukan tambaya cewa to yanzu a hukuncin wannan tunda wani abu ne da zaka zaka biya daga ka biya aka baka shi kenan to wannan ya halatta sunan shi tawkil wato ka wakilta su ne akan cewa su yi maka yanka saboda haka idan ranar da aka ce an dawo daga arfa aka zo mina ranar goma ga wata ranar sallah to ka ɗauka kawai an maka yanka tunda babu maganar cewa sai ka ji an nuna maka akwai wasu 'yan kasashe da suke 'yan kwakwa za su je har gurin yankan su je su jawo ragon su tsaya kan mawuci ya yanka a gaban su sannan wai su ji cewa musu to wannan duk kwakwa ce ba bukata kai tunda ka ba da wakilci ko me kai ka ai duk wanda ka ce ka wakilta shi ka amince masa shi kenan. wannan shi ya isa in ma wani macuci ne wanda kuma a cikin waɗanda muka san suna yi wanda hukuma ta yarje musu kamar idb da suke yi da kuma wasu wato hukumomi da aka yarje musu su yi wannan ba a samun cuta a cikinsu suna tsayawa su yi abinda muka sani kenan suna tsayawa su yi kamar yadda aka umarce su za ka suna ma ɗaukan likitoci da kuma ɗaliban ilimi wajen tantance dabbobin kafin ma a yanka dabba da sunan mahajjaci sai an tantance cewa wannan dabbar a likitance tana da kyau sannan a shari'ance ba ta da matsala sannan ake yanka watakila in kai za ka yi ma ba lalle ne ka yi wannan tantancewar ba sauraka idan mutum ya riga ya biya wannan to don ranar goma ga wata ranar da ake yanka kawai ya ɗauka shi an masa yankansa za ka ya lissafa abu na gaba ne kawai jifa da aski da dawaful ifada su ne kawai a gabansa haka kai ya tsaya yana tunanin an masa ko ba a yi masa ba zai cire ihraminsa ko ba zai cire ihraminsa ba a magana mafi inganci in kai ɗaya daga cikin abubuwan nan hudu da ake a ranar shikenan ka fita daga kayi ta tahallulul asghar saboda haka kana iya cire kayanka ka yi wanka ka ci gaba da harkokinka saboda haka da zarar aka sauko ko da baka samu yin jifa ba in dai ka biya kuɗin layyarka to shi kenan ka ɗauka yanzu an maka layya wannan shine magana wacce ke ingantacciya a guje waɗanda suke zuwa gidajen alhazai su ba hukuma ba kawai su suna cewa ku ba mu kuɗi za mu yi muku yawanci a nan ake samun yan damfara a nan ake samun masu yin damfara ban ce duka suna yin damfara ba amma a su irin masu ɗaiɗaikun nan a nan ne ake samun mutum ya shigo muku da rasid ɗinsa a hannu yana yanka muku yana rubuta sunanku amma idan ya zanto na hukuma ne wanda hukuma ta sani to wannan babu matsala kuma insha Allah ka fita a wato raqabaka ta abin zimmarka ta tabarranta inda har kirga ka biya su zimmarka tabarranta ba ba abin ba abin ka komai Allah subhanahu wataala ya ce thumma liyaqdu tafafahum sannan su kammala aikin hajjinsu wato alhazai su kammala sauran ayyukan hajjinsu su da anan an yi maganar yanka to sannan Allah ya yi magana sauran aikin hajji gaba daya A tafas wasu daga cikin malamai suna cewa a luga laraba ba su san kalmar tafas ba a cikin luga wato alqur'ani ne fara zuwa da ita kuma ake ga aka samu ma'anoninta a cikin littafin tafsiri to amma da yawa kamar Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin tabi'ai sun fassara at-tafas da al-manasik cewa ana nufin duka ayyukan aikin hajji gaba ɗaya aikin hajji shi ake nufi da attafas wasu kuma suka fassara shi da kazanta da take kasance al'ausa abinda yake kasancewa tare da jikin mahajjaci tunda zai ɗau wani lokaci ba tare da ya samu damar yin wanka ba ba tare da ya yanke a kaifa ba ba tare da ya aske gashin jikinsa ba to in ya zanto ya yi kwanaki a haka babu shakka zai zanto akwai wani abu a jikinsa da zai rika mata hamami to shine wasu malami suka ce shi ne a attafas ɗin. Shi ne abinda ake cewa kazantar a kawar da ita a nan Allah subhanahu wata'ala ce sun thumma liyaqdu tafasahum thumma liyaqdu wanda ita ce qira'ar tahafs akwai kiraar warsh da qira'a da ruwayar qumbul daga ibn kasir da ruwayar ibn amir da abu amr wadanda suna karantawa bi kasrin lam thumma liyaqdu sun mali ya amma sauran makarantar kuma sun karanta shi da iskanin lam sun mali ya kuzo ta fasahu su lamun ɗin lamun amrici in kuma kai mata kasara ta zama lamun ta'alil liyashhadu ta zama adafi ne akan liyashhadu manafi alahum sun mali ya kuzo ta fasahu amma ka ce sun mali ya wannan kuma umarni ne daban lamun ta koma lamun amrici sun mali ya kuzo ta fasahun wal yufo nuzurahum su cika shi aikin hajjinsu kamar irin jifa su yi jifa sannan su aske gashin kansu sannan su cire gashin hamatarsu sannan su rage gashin bakinsu su yanke akaifarsu sannan su yi dawafi ga ɗaki na ka'aba su gusar da dukkan wani datti da yake jikinsu wanda duk yana ƙarƙashin kalmar tafatahum da ubangiji su bani wata ala ya faɗa ah, nizamuddin alhassan ibn muhammad na saburi a cikin tafsirinsa ghara'ibul qur'an wa raghaibul furqan a ciki yake cewa malaman tafsiri ajma'a ahlut tafsiri malaman tafsiri sun yi ijma'i ala anna al-murada ha huna abinda ake nufi da wali thumma liyaqdu tafathahum yace izalatul awsakh waz zawaid ana nufin kawar da kazanta da yake jikin mutum da wasu abubuwa da suka karu suka yawa kamar akai fako gashi ka qassa sharibi kamar ya rage gashin bakinsa wal azfar ko cire akai fassa wa natfil ibti ko ya cire gashin hamatarsa wa halqil anati ko ya aske gashin gabansa saboda haka takadirin aya thumma liyaqdu izalata tafasin sannan su kammala cire kazantar da take jikinsu ibnu jarir da ibnu abi hatim sun yi ruwa daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yake cewa ya'ni bitafas abinda ake nufi da attafa wad'u ihramihim su ajiye haraminsu su min halkin ra'si bayan sun yi aski wa lubsi thiyabi ko su sa kayan su na gida wa qasl asfari ko kuma su yanke akai fasu wa na zalika da sauran abubuwa wato abinda ake nufi da tafas shine su cire ihramin su su aske kansu su sa tufafinsu na gida su kuma yanke akai fasu sannan Allah ce wal yufu nuzurahum sannan su cika alkawarin da suka yi na bakance wato su cika abinda suka wajabta wa kansu wanda ba hajjin ce ta wajabta musu ba wato ba a wajabta musu su a hajji ba amma kuma su sun wajabta wa kansu za su yi wasu ayyuka na alkhairi a lokacin da suka je hajji ko suka je umara su wajabta wa kansu wani abin da Allah bai wajabta musu ba kamar mutumin da zai yi ifradi babu hadaya a kansa amma sai ya yi alwashin cewa shi zai yanka bayan ya gama hajjinsa to wanda ya zama masa bakance ya zama masa nazar ko mutum ya yi bakancin cewa ainihin zai zai yi itikafi ce in ya je an gama hajji ko eh, eh, kafin a fara hajji zai yi itikafi na kwana uku a masallaci mai alfarma wannan ya zama masa ya zama masa nazar ko ya ce zai yi sadaka zai sayi wani abu ya yi sadaka ko kuɗi zai ba da shi sadaka ga mabukata wanda duka yana cikin annazar wato alkawari da bakance da ya zama wajibi ya cika wacce zai sayi dabba ya yanka ya raba namanta ga mabukata to shi ne Allah subhanahu ta'ala ya ce to duk wanda ya irin wani alkawarin wanda bai zama masa wajibi ba da farko ba a tilasta shi sai ya yi wannan ba amma shi da kansa ya daukowar kansa wannan alkawarin cewa zai yi Allah ce to ya cika wannan alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'sihi fala ya'sihi wanda duk yayi alwashin zai yi wa Allah da'a to lalle yayi wa Allah wannan da'a wanda kuma ya alwashin zai saba wa Allah to kada ya kuskure ya wannan saban saboda haka wajibi ne a mutum ya wannan wannan aya dalili ce da take nuna cewa duka nau'ukan aikin hajji ifradi tamattu'i kirani dukkansu in an ga dama ana iya yanka shari'a ta yadda da haka shari'a ta yadda a yanka kamar mutumin da ya dau wato ya dau ifradi babu yanka a kansa amma sai alkawarin zai yi to yana iya yi yana iya yin yanka a ciki kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sukan yi yanka a dukkanin nau'in hajjin da suka yi kowace hajji suka yi sukan yi masa yanka ba tare da sun bambance tsakanin wanda yake wajibi akan su da wanda bai zama wajibi ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi umarar umararsa ta hudaybiya umratul hudaybiya da zai tafi ai da dabbobin sa ya tafi da dabbobin sa ya kora ya tafi da su duk da cewa umara ba ta da wani yanka ba a cewa don kai umara sai kai yanka wannan hajji ne ake samun nau'in da ake masa yanka amma umara babu yanka a cikinta amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kora abin yankansa sai da ya kora abin yankansa to kaga wannan ya nuna kenan ana iya yanka ko da kuwa ba a hajjin da yankan ya zama wajibi a cikinta ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yana ma yana ma madina bai je hajjin ba amma idan lokacin hajji yayi zai aika da abin hadayarsa can kamar yadda na Aisha take fada zai aika da abin hadayarsa bai je hajjin ba amma za a samu raƙuma lafiyayyu a musu alama annabi ce a tafi da su zarar aka sauko daga arfa kashe gari ranar sallah ana yanka na kowa shi ma annabi sallar salama sai a yanka na shi raƙuman a raba mabukata sauraka ka ana yi Allah subhanahu wata'ala ce wal yufu nuzurahum su cika bakacin su wannan idan muka dubi cewa siyakin ayoyin gaba daya ya dauko tun daga maganar da Allah subhanahu wata'ala yi wa annabi Ibrahim alayhi salam wa ana li Ibrahim makan albayt kaga Allah tushrik bi shay'a kaga duk har yanzu a cikin maganganun da Allah ya yi da annabi Ibrahim ne ake karanta mana wanda ya nuna kenan bakance yana cikin shari'ar annabi Ibrahim alayhi salam wato a cikin shari'ar annabi annabi ibrahim alaihissalam akwai bakanci mutum ya yi shi alwashin cewa zai yi wani aikin da'a bakance akwai wanda yake bakance ne sakakke budadde wato kawai kai alwashin cewa za ka yi azumi kwana uku ko kai alwashin cewa za ka yi sadaka ta dubu daya ba tare da ka jingina abin da wani abu da Allah zai baka ba a kawai dai kai wa Allah alkawarin za ka yi wannan to wannan ya halatta ya halatta mutum ya yi wannan akwai kuma alwashin da kake allaka shi wato kake jingina shi zuwa ga samun wani abu daga wajen Allah mutum da ya bai da lafiya ce Allah in ka bani lafiya zan yi kaza ko mutum da yana neman aiki ya ce Allah in ka bani aiki na samu aiki kaza zan yi kaza ko kuma yana neman kwangila ya ce in na samu kwangilan nan zan yi sadaka ta dubu ɗari to wannan bakance ne da ba a son yin shi makaruhi ne yinsa ka ce Allah in kai kaza kamun kaza ni kuma zan maka kaza wanda ya nuna kenan za ka yi wa Allah ruwa da ibadarka har sai shi ya yi maka sannan ka yi masa abinda ba wuce ce walbani walbaka walhana ni kuma walƙe meme to bakancan walbani walbaka makaruhi ne makaruhi ne annabi ya ce wannan wani abu ne da ake kwata daga wajen marowaci wato shi ba zai yi alheri ba sai in an masa shi ma to kaga kenan ubangiji in yayi masa kamar kwatar abin aka yi a hannunsa ba da san ba da san ransa ba to amma ba kanci kowane iri idan mutum ya riga ya yi shi to ya zama wajibi kuma akan sai cika sawa'un wanda aka ce ya halatta kai tsaye ibtida'an ko kuma wanda aka ce makaruhi ne in dai kuma ka riga ka yi shi to kuma ka shiga ƙarƙashin waɗanda ya ba su cika wannan bakancen ya zama wajibi akan ka cika saboda ka kada ka yi bakanci kuma daga baya ka zo kana cewa to kai yanzu abin da ka yi bakancen nan ya yi yawa ya za a yi kenan sai ka yi ba a nan da wani ya ce ya yi bakancen zai raka a dubu a azumi ya ce ko to ban sani ba yana da yana yi <laughs> daga bare dai zuwa yanzu ne ba zai gaba azumi dubu ba saboda ka zai kwashi zai kwashi shekaru eh, eh na kudin corona muna tuna masa in ya manta azumin sa yana na akan sa to da zarar mutum yayi bakance to wannan wajibi ya cika wannan shine sigar da take wal yufo nuzurahum siga ce ta umarni lalle wajibi su cika bakancensu Allah subhanahu wata'ala ya yabi masu cika bakance yace yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika bakancen da suka yi suna tsoron wani yini da azabar sa take mai watsuwa ce mai tartsatsi ce da take shafar kowa da kowa Allah ka kiyashe mu za mu tsaya anan saboda lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu